Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To murya hatsari mafi girma na fadawa kazamin yaki na karshen zamani shine wanda ya faru a farkon shekarun 1960 shugaba Joe Biden ya fada a jiya Alhamis yayin da Rasha take yin asara a Ukraine lamarin da ya sa jami'an Rasha suka fara tattaunawar yiwuwar amfani da dabarar makamin nukiliya. akalla mutane 38 ciki har da yara 24 ne aka kashe a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya alhamis a wata cibiyar kula da yara a arewacin kasar thailand a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tarayya abuja a najeriya ta umarci kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta janye yajin aikin da ta shiga ba tare da ɓata lokaci ba bayan haka za ku ji cewa matsalar tsaro a bakin iyakokin Nijar da Najeriya musamman a bangaren Najeriya na shafar harkokin kasuwanci a yankunan. gaskiya an samu ci baya yanzu kasuwar ile da zara aka ce maka karfe biyu ta yi to kowa neman yake haɗa kayakinsa ya tsere gudun tunanin kamar yan kidnapping za su kama na hari to gaskiya kaso ta ja baya wallahi sabanin da gaskiya abin ba daɗi yanzu haka mutum mai sakkwato ma ko gwada ba bai iya zakkuwa saboda jin tsoro muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin kasar ghana ta sanar da kama wasu baƙin haure su fiye da hamsin ciki har da mata da yara a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na magance matsalar barace-barace a ƙasar kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a yau ma muna nan tafa da shirin duniyar amurka wanda muhammad lalo ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Hatsari mafi girma na fadawa kazamin yakin karshen zamani shine wanda ya faru a tun farkon shekarun 1960. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a daren jiya Alhamis yayin da Rasha take ƙara yin asara a yakin da take yi a Ukraine. Lamarin da ya sa jama'an na Rasha suka fara tattaunawar yiwuwar amfani da dabaran makamin nukiliya. ba mu fuskanci yiwuwar fadawa kazamin yaƙi ba tun bayan rikicin makami mai linzami tsakanin kennedy da cuba in ji biden a wani taron tara kuɗi ga kwamitin yaƙin neman zaɓen sanatocin jam'iyyar democrat a birnin new york a cikin watan oktoban shekarar 1962 amurka da tarayyar soviet sun kai gab da fuskantar rikicin nukuliya bayan da amurka ta yi amfani da makami masu linzami na ballistic a turkiyya da italiya inda ita ma tarayyar soviet ta maida martani da irin waɗannan makamai a cuba shugaban ya ce shugaban rasha vladimir putin mutumin da ya sani sosai ba zai yi wasa da maganarsa ba cewa zai yi amfani da makamin kare dangi ko na halitta ko kuma na guba ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin wani sabon bayanin sirri da aka wallafa a shafin twitter a yau juma'a cewa kayan aikin rasha da aka sake kamawa sun hada da na'urorin soja masu yawa na ukraine da alamar ukraine ta kama akalla manyan tankokin rasha 440 da kuma wasu motocin sulke 650 tun bayan mamayar fiye da rabin motocin dakon tankoki da ukraine ke amfani da su a halin yanzu sun kunshi motoci ne da suka kwace akalla mutane 38 ciki har da yara 24 aka kashe a wani harin bindiga da wuka da aka kai a jiya alhamis a wata cibiyar kula da yara da ke arewacin kasar thailand wannan dai shine hari mafi muni da wani mutum ya kai a kasar waɗannan kashe-kashen sun auku ne a yankin non buwa lampu mai tazaran kilomita 482 arewa da babban birnin kasar bangkok akalla mutane goma ne suka ji rauni kana wasu kuma na cikin mawuyacin hali a cewar 'yan sanda hukumomin yankin sun gano dan bindigan da suna fanya kamra tsohon dan sanda da aka kore shi daga aiki a bara saboda samun hannunsa a cikin fataucin miyagun kwayoyi da farko dan bindigan mai shekaru 34 a duniya ya arce ne a cikin wata farar mota a kore kura amma wani babban dan sandan yankin kanal jackpot vijay trataya ya shaida wa manema labarai cewa daga bisani kamrab ya kashe kansa da matarsa da kuma ɗansa ba a gano musabbabin waɗannan kashe-kashen ba amma ana nan ana gudanar da bincike a kai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya jajinta wa ƙasar thailand labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a gudanar da duk wani sauyi ne akan takunkuman da amurka ta ba wa venezuela bisa ga matakan da suka dace da gwamnatin maduro za ta dauka na maido da demokuraɗiyya a ƙasar to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu wata kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tarayyar najeriya abuja ta umarci kungiyar malaman jami'o'i ta asu da ta janye yajin aikin da ta shiga nan take a matsayin sharaɗin sauraron buƙatar kungiyar ta neman ɗaukaka ƙara akan hukuncin kotun ma'aikata na ranar 21 ga watan satumba da ta ba da umarnin ta koma bakin aiki kafin ɓangarorin biyu wato gwamnati da asu ɗan su warware rikicin da ke tsakanin su daga abuja ga rahoton da wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana A ranar Juma'a bakwai ga watan Oktoba da muke ciki ne kotun ɗaukaka karar ta baiwa kungiyar ASU umarnin janye yajin aikin a matsayin sharaɗin biya mata buƙatar ta na ɗaukaka karar hukuncin kotun ma'aikata ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Polika Faman wanda aka yi a ranar 21 ga watan Satumbar da ya gabata. Yajin aikin da kungiyar ASU ke ci gaba da yi a yanzu dai ya kasance yajin aiki na biyu mafi daɗewa da kungiyar ta taɓa yi tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999. Ko menene ake nufi da da hukuncin kotun ɗaukar kara na yau Juma'a. Masanin shari'a kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama barista Abubakar Ibrahim na jirgi ya ce. Na farko dai gwamnati ita ce take ɗaukar aiki kuma su ƙungiyar malaman jami'o'i din nan gaba ɗaya su da su da malaman ma'aikata ne. To a turance dai akwai abin da muke cewa idijus idi remedium a bangaren lo wato When there is right there is remedy. Su malamai suna da 'yanci nasu gwamnati tana da 'yancinta amma kuma doka yana nuna nuna cewa ba za ka taɓa takura kanka a kan wanda kake ma aiki suna da daman su yi da kai suna da daman su ce sun fasa gwamnati tana da daman ta ce za ta yi aiki da su tana da daman ta ce ta fasa to a nan kotu ta jawo hankalinsu su je su shirya a gida ba tare da sun kawo kansu kotu su zo su yi ma juna tsirara ba to sai aka samu cewa su wakilan malaman gwamnati sun turje su ba su yadda ba gwamnati ta ce ba ta yadda ba kuma iko ina hannun gwamnati ko ta ci gaba ko ta fasa dan ba kai aiki ba ya kai tsawon wasu watanni kamar watanni uku gwamnati tana da daman ta ce ba za ta biya ba doka ba ta dama mamba a kungiyar asu kuma malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke jihar kano dr aminu hayatu ya ce matakin doka hawa-hawa ne wannan an yi mataki na farko ba mu koma ba saboda muna da daman ɗaukaka ƙara muka sake ɗaukaka ƙara hukuncin da ya biyo baya a koma wannan kungiya za ta yanke hukunci akan menene mataki na gaba amma kamar yadda kika sani muna nan akan mu na cewa ba ma so mu koma kuma tunda muna da damammakin ɗaukar kara lallai da alamun cewa mu za ta zauna da lauyoyin ta tattauna kuma na san ta iya yiwuwa a yanke hukuncin cewa a je mataki na gaba amma maganan komawa ai yiwuwan shi za a duba ko yaro karami ya san cewa halin da ake ciki yanzu idan lallai ba a cika waɗannan yarjejeniyoyi da muka ɗauka tun shekarar dubu biyu da tara ba kuma aka zo ana maganan komawa to an san cewa abin da ya hana mu tun farko mu zauna a jami'o'in mu koyar shine abin da zai ci gaba da zaunar da mu a wajen jami'o'i har sai gwamnatin tarayya ta cika wa'innan alƙawura. A wani bangare kuma Alhaji Yunusa Ahmad Abubakar dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamatu Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya yi tsokaci akan wannan hukuncin. Tun da mata ɗin shugaban kasa ya ce mu bashi lokaci zai shawara. Sannan kin ga mu ya ce mu bashi time zai yi a we are hopeful suggestions ɗin da aka ba shi ba in outcome din ya zo za mu iya sani mun tattara shugaban kasa an dauko matakin mun ba shi shawarwari to kuma sai ga su azu suka je kotu kuma kotun bata shaurare su ba mu yanzu bai kamata ai mu yanke hukunci kotu ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba fadin good part of su ne su kuma azu suna da right su yi appeal kuma ka'ida ce ta shari'a an maka hukunci a kotu karama kana ya daukaka in dai a matakin kaiwa din ne kungiyar asu dai ta dakatar da karatun ɗaliban jami'o'in gwamnati a a fadin Najeriya na tsawon sama da kwanaki 200 wanda ya kusa kamo yajin aiki da ya fi daɗewa wanda aka kwashe kwanaki 270 ana yi daga shekarar 2020 a waccan lokaci idan ana iya tunawa tun komawa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 wato shekaru 23 kenan Ƙungiyar asu ta yajin aiki sau 16 ciki da na yanzu kuma a halin da ake ciki dai ƙungiyar ta asu din ta lissafa bukatun da take son gwamnati ta biya mata waɗanda ba a sami bakin zare kan al'amarin ba ya zuwa yanzu lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. koriya ta kudu da amurka sun fara atisayin haɗin gwiwa a teku da wani jirgin ruwan amurka mai dakon jiragen yaki a yau juma'a in ji rundunar sojin koriya ta kudu kwana guda bayan da ta yi kace-kace da jiragen yaki a wani mataki na mayar da martani ga wani atisayin bama-bamai da koriya ta arewa ta yi hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu sun bayyana cewa za a gudanar da atisayi a tekun ne a gabashin gabar tekun koriya ta kudu daga yau ranar bakwai zuwa gobe takwas ga watan oktoba wannan atisayin na zuwa ne bayan da koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a ranar alhamis sannan kuma ta tada jiragen yaki a kusa da kan iyakarta da kudancin kasar za mu ci gaba da karfafa karfinmu da kuma shirye-shiryen mayar da martani ga duk wani takala da koriya ta arewa za ta yi ta hanyar ta atisayin haɗin gwiwa tare da rukunin dakon jiragen yakin amurka na uss ronald reagan in ji haɗakar hafsan hausoshin sojan koriya ta kudu tuni dai rukunin na amurka ya shiga a cisayin kasashe uku na kariya daga makamai masu linzami tare da jiragen yakin japan da na koriya ta kudu a wannan mako sakamakon wani gwaji da koriya ta arewa ta yi a ranar talata inda ta harba makami mai linzami da ya fada a wani bangaren japan a jiya alhamis koriya ta arewa ta yi allah wade da matakin da amurka ta dauka na mayar da jirgin dakon jiragen sama a kusa da ruwan koriya tana mai cewa hakan babbar barazana ce ga zaman lafiyar da ake ciki Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa a garuruwan da ke bakin iyakokin Nijar da Najeriya musamman a ta bangaren Najeriya sun jefa hada-hadar kasuwanci a waɗannan yankunan cikin mawuyacin yanayi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya tattauna da wasu 'yan kasuwa. Matsalar tsaro a iyakokin niger Najeriya da ma cin karansu bawa baka da 'yan bindiga daɗi ke yi a ɓangaren Najeriya ta hanyar garkuwa da mutane babu sassabtawa ya haddasa matsalolin da suka kai ga taɓarɓarewar kasuwanci da ma jefa mutanen garuruwan iyakokin biyu da suka dogara a kan wannan fannin a cikin halin ni su waɗansu 'yan kasuwa da 'yan canjin neran Najeriya da ke birnin kwannin jamhuriyar Nijar sun sun bayyana mini irin yanda wannan lamarin na tsaro a iyakar ya jefa sha'anin su na kasuwanci cikin mawuyacin hali. Sunana Abubakar sai da shadda da yar duka da takalmi. A jiya ma na shiga Najeriya wajen sayayya kayayyaki na da nake sayarwa. Dukan mafacin zozon da cikin motar nan gaba nan mu shigo ilila wala hannun mu gaba ne. Gwaje muka shiga a gwaje muka fito. Sannan kowane lokaci da muke ko me ya faruwa na gari mu. Kasuwanci ya ragu. na mai sana'ar canji Alhaji Umaru mai canji ce da ta ne akwai masu zakowa da dare su canji tsakanin mai canza miliyan miliyan bi su ta yi Najeriya shi wuce niki a ɗauko mai kaya ne cikin dare amma yanzu sai kaga haka nan ba ta faruwa Allah da kai ya ce akwai lokaci ma wani zai tahowa ko tsoro sai shi ishe mu da in ka diba abin da aka yada wani bi ma ba ne aka yi ba amma saboda kowa tsoro ya kama shi ga zuciyar shi da ka daga sai ka ce ka tada aima abin ne zuwa lela zuwa sakkwato don yanzu kasuwancin da ya ka ta yanzu da mu ka ta da kanmu muna ta sayan kayan wayoyi muna zuwa muna sowa yanzu ya kai am saboda rashin tsaro na najeriya mun kai sai dai mu yi a turo kaya ko wani lokaci mu tarbe su lela ko mu tarbe su bisa hanya ko a kawo nan cikin kwanni saboda tsoron da muka yi ta yadda aka yi bisa hanyoyi irin haka nan matsalar da aka samu a cewar alhaji saminu mai mashin illela najeriya yan kasuwa na cikin bala'i a wannan yankin saboda haddabar yan bindiga gaskiya an samu ci baya yanzu kaso ile da zara aka ce maka karfe biyu ta yi to kowa neman yake ya haɗa sa ya tsere gudun tunanin kamar yan kidnapping za su kama na hari to gaskiya ka so ta ja baya wallahi sabanin da gaskiya abin ba daɗi yanzu haka mutum mai sakkuta ma ko gwada ba bai iya zakkuwa saboda jin tsoro daga muna neman ya ja da baya a kasuwanci gaskiya ya ja da baya fannin abubuwa irin su dabbobi da sauransu gaskiya ba kamar da ba wallahi abubuwan ba daɗi gaskiya shi ma shugaban yan kasuwar na karamar hukumar mulkin illela najeriya da ke wannan iyakar ya ce da yan kasuwa da masu sayan dukkansu kowa na gudu rayuwarsa abinda ya jefa kasuwancin cikin hali mawuyaci. Sunana Alhaji Aminu Bello Sarki Hausa ce mana 'yan kasuwa Ilela kuma marafan Sarki Rafi Ilela. Munan bakin boda Ilela 'yan kasuwanmu da dama muna fuskantar kalubale mai yawan gaske game da sha'anin abin da ya shahi tsaro. Na farko mutanenmu 'yan kasuwanmu suna cikin tsoro game da sha'anin dukiyoyinsu. Na biyu suna cikin cikin tsoro game da rayukansu wanda yake halin kasuwanmu yanzu gaskiya halin tsaro ya kai la haula wala kwata wanda yake gaskiyan magana a halin yau duk inda mutum yake zai je kasuwa daga wani wuri tunda mu kasuwanmu ta illela kowa ya san kasuwa ce ta baki kasuwa ce ta shige da hice idan an ce an samu tangarda na shige da hice to gaskiyan magana kusan an san kowa ko baka haɗi ba an san babu kasuwa kuma 'yan mu suna cikin cikin gaskiyar magana la haula la quwata illa muna neman sauki ga ubangiji wannan matsalar ta tsaro ta kassara garuruwan da ke kan wannan iyakar da a can baya ke dogaro da kasuwancin don bunƙasa rayuwar al'ummomin su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako Daga Nijar yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana, inda gwamnatin ƙasar ta sanar da kama wasu baƙin haure da suka fito daga jamhuriyar Nijar su fiye da hamsin da suka hada da mata da ƙananan yara. Hakan na zuwa ne a yayin da gwamnatin ke ƙoƙarin magance matsalar barace-barace a titunan manyan biranen ƙasar. Baƙin hauren dai sun yi ƙirarin cewa suna kan hanyar zuwa ƙasar Cote d'Ivoire ne aka sauke su a birnin Accra. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mun je mun saura nan daga Niger mun ka hito muna tahiya bisa ga tahiya ce duware muna tahi kuduware lore ya aje muna muna tahiya kuduware wannan ne tsokacin da daya daga cikin bakin hauren ta faɗa wa manema labaru a inda ta jaddada cewa za su isa kasar Cote ne mm. can jamu ba nan ne mun ka muna tahiya kuduware ministan jihar Accra honorable Henry Kote da ya tattaki zuwa Acimata tare da ganewa da idanunsa ya faɗa wa manema labaru cewa immigration to come A halin yanzu muna shirye-shirye domin hukumar shige da fice ta kasar Ghana ta ɗauki mataki da ya dace. Sai dai na tuntubi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki bisa harkokin al'ummar jamhuriyar Nijar a Ghana, Malam Hussein Mamman Waziri wato Galadiman Adarawan kasar Ghana kenan a inda yake cewa. An kama su birnin Ankara. Mota ya zo da su je za su je lakudin ruwa aka zo aka sauke su motan ya wuce. Bayan ya wuce Regional Minister ya zo ya kama su ya kai su migration. To migration kuma ce a'a zuwan da suka yi nan an zo an sauke su ne kamar ma'ana final destination su kenan ba su amince da haka nan ba ba su da wani permitin cewa kuma za su ƙara sa gaban aka ajiye su regional minister zo iske su ce a ba haka zai ba haka koma da su migration office so migration kuma suka tuttuɓe embassy embassy suka tuttuɓe mu muka zo muka duba duk yanda ya kamata a yi da su muka dinga kulawa da abincin su da ruwan shan su shi ko malam adib sani mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar ghana na na ganin shiga kasar da bakin kawurin suka yi na nuni da cewa ghana bata shirya ta dakile aika aikan 'yan ta'adda ba to wanga duka na gwada muna eh, maganganun da muke yi kullum mun shirya mu iya mu kiyaye eh, any terrorist attack na cikin kasan ghana inda mun shirya da kyau ban tsammani kamar sun iya su shigo muna su yi hal su kai a cin before mu gane kamar sun shigo ba ganan da suka yi ma da yawan shi kamar a ciki wani lori ya shigo su hanya ya wuce bai yayi yi haka akwai abu da yawa a cikin wannan beyond abinda muka sani before ka iya ka shigo Ghana ma ana processing ka daga border kuna da passport kuna da permission ku shigo Ghana akwai checkpoints ba iyaka kan skiti. inda akwai polisai akwai sojoji akwai customs akwai immigration ko ina ka ka iya ka kai Accra so ana so a fadi muna kaman sun bi waɗanda duka suka shigo ba a gansu ba so waɗannan ke bari ke kara muna tsoro. Sai dai tuni gwamnatin Ghana tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin jamhuriyar Nijar suka raka al'ummar Nijar ɗin zuwa kasar su maimakon Cote d'Ivoire ɗin da suka yi ikirarin za su nufa kamar yadda Malam Hussein Mamman Waziri ya mini ƙarin haske. Immigration sun ba da mota a da su har a flau an kai su har a flau bayan haka nan kuma ita jakada na Nijar Madan Salamatu Bala, Balagoga ita kuma za ta karasa da tafiyansu zuwa gida Nijar. Na dai iya bakin kokari na domin ji ta bakin ofishin jakadancin jamhuriyar Nijar da ke Accra amma ko a duk lokacin da na tuntube su a waya ba sa dauka Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurka ta yi allah wade da gwajin makami mai linzami kira ballistic da koriya ta arewa ta yi tana mai albashin kare kawayenta koriya ta kudu da japan da ke yankin kodayake amurka ta ce har yanzu kofa buɗe take ta tattauna da hukumomin pyongyang don a samu maslaha sai dai kwanaki biyu kacal bayan wannan lamari koriya ta arewa ta sake wani gwajin makamin yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to a ranar talata da ta gabata ne jiragen yakin koriya ta kudu da na amurka suka gudanar da atisaye a wani mataki na mai da martani ga koriya ta arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi kamar yadda sakatariyar yada labaran fadar white house karin jamfek ta tabbatar karin kenan take cewa amurka da koriya ta kudu za su ci gaba da nuna haɗin kai tare da sauran ƙasashen duniya ba tare da ɓata lokaci ba a dai ranar talata pyongyang ta yi gwajin makami mai linzami kilar ballistic wanda ake tunanin na ɗaya daga cikin makaman da ta baje kolin su a wajen faretin soji da ta gudanar a kwanan nan. Makamin da yana da ƙarfin da zai iya tafiya kilomita dubu ɗari shida, wanda hakan ya ɗara makamai masu linzami da ta ƙera a baya. Ta kuma harba makamin zuwa yankin da ya kai kaici ƙasar Japan, inda ya haye ta kan ƙasar a wani abu da rabon da aga sa tun shekaru biyar da suka gabata. Lamarin da har ya kai ga hukumomi suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka. hakan ya sa ba tare da bata lokaci ba prime minister japan fumio kishida ya dauki waya ya kira shugaban amurka joe biden shi da kenan yake cewa makamai masu linzami kira ballistic da koriya ta arewa ta harbu abu ne da ba za a taba lamunta ba kuma za mu mai da martani ba tare da bata lokaci ba masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce a tasu mahangar gwajin makamin da koriya ta arewa ta yi martani ne ga atisayen soji na haɗin gwiwa da amurka japan da koriya ta kudu suke gudanarwa wanda shine na farko tun bayan shekarar 2017 gwamnatin biden ta ce a shirye take ta kare kawayenta amma kuma kofa abu da take don a tattauna Our goal remains the complete denuclearization of the Korean Peninsula. Uh, we remain prepared to engage in... Karen kenan take cewa mu har yanzu shine a kawar da makaman nukiliya a ɗaukacin yankin ruwan Koriya. a shirye muke mu bi hanyar diplomasiya ta hakika kuma mai dorewa don a samu maslahar da za a kawo ƙarshen wannan lamari saboda haka a shirye muke mu zauna da kure ta arewa ba tare da wani sharaɗi ba da amurka a majalisar ɗinkin duniya ta nemi kwamitin sulhu na majalisar da ya kira taro don a tattauna kan yadda za a takaita makaman kare dangin ƙasar ta kore ta arewa sai dai abu ne mai kamar wuya a ɗauki wannan kira da muhimmanci duba da cewa china da rasha waɗanda suka kasance mambobi na dindindin a kwamitin na dawa da ƙara kakaba takunkumin kare tattalin arzikin koriya ta arewa wanda hakan ke nufin kusan ya zama dole sai an bi tafarkin diflomasiyya da shugaba kim jong un a kwanan nan ne hukumomin pyongyang suka amince da wata doka wacce ta ba da dama a zauna cikin shiri don harba makaman nukiliya a wani mataki na kariya ga kasar Shugaba Kim Jong-un ya ce amincewa da wannan doka na nufin cewa ba gudu ba ja da baya a matsayar da mu ta ɗauka ta mallakar makamin nukiliya. Ana cikin wannan cece kuce ne kuma sai Koriya ta Arewa a ranar Alhamis ta sake harba wani makami mai linzami da ya kaikaici Japan. Ko da yake a wannan karan mai tafiyar gajeren zango ne. Dama dai masu lura da al'amura sun yi hasashen aukuwar hakan bayan da Pyongyang ɗin ta yi gwajin makamin a ranar Talata. Nawoko Aoki jami'a ce a cibiyar Atlantic Council mai zaman kanta waje ke kara karfafa dangantaka tsakanin Amurka da kawayenta. North Koreans are um, are try, to take advantage of the situation. Um, Tace babu shakka Koriya ta Arewa na amfani ne da damar cewa hankalin Amurka ya karkata kan yakin Ukraine. Hakan kuma kamar wata dama suka samu na cimma burinsu. Um, a makon da ya gabata kore ta arewar har ila yau ta harba wasu jerin makaman nukiliya kirar ballistic amma masu tafiyar gajeren zango a lokacin da mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta kai ziyara koriya ta kudu da kuma yankin da aka haramta shi ga ayyukan soji masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin patrick da kuwara da ta hada asalin rahoton sai julie letters gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya, Ta ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa, umarnin da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar na malaman jami'o'in Najeriya, koma bakin aikinsu, hakan ya yi daidai. Dama a gaskiya ci gaba da yajin aikin babban tarniki ne ga ilimin yaran talakawa domin gwamnatin najeriya ba ta damu da samun ilimin yaran talakawa ba tunda nasu yaran suna can kasashen waje suna karatu sako na gaba ya fito ne daga nazifi ibrahim rugan malam shagari ta faru kuma ga suka ce a yau muna son yin amfani da wannan kafar ta boa wajen taya daukacin al'ummar musulmin duniya baki daya murnar zagayowar watan da aka haifi shugaban adilai wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa su na yin tarukan maulidi a sassa daban-daban na duniya. Allah ya maimaita mana amin. Sako daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga annabi Rijau suka ce da matsalar rashin tsaro APC ta yi amfani wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2015 domin ta san a lokacin tsaron muke nema ido rufe amma sai gashi har yanzu bata canza zani ba to yanzu ko da me za ta yi amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2023 amma dai ma ji magani wa an yi wa 'ya mugun miji sai sako daga shehu adamu jau ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da ta hana satar mutane ba wai sai an sace su ba sannan ta ce za ta ceto su har tana ganin ta yi abin burgewa tunda dai a rayuwa an ce babu gagararre sai bararre sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga sufiyanu gumal zangon daura ya ce assalamu alaikum biyu hausa kira na ga 'yan uwana matasan najeriya don allah mu yi karatun ta nutsu a wannan lokaci da guguwar siyasa take kadawa a najeriya mu zaɓi mutanen da suka dace da haka za mu kauce zaben da na sani da fatan kirana ya kai ga kunnuwan da suka dace. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaici. To Maryam a takaice hatsari mafi girma na fadawa kazamin yakin ƙarshen zamani shine wanda ya faru a tun farkon shekarun 1960 shugaban amurka joe biden ya faɗa a daren jiya alhamis yayin da rasha take ƙara yin asara a yakin da take yi a ukraine lamarin da ya sa jami'an na rasha suka fara tattaunawar yiwuwar amfani da dabaran makamin nukiliya ba mu fuskanci yiwuwar fadawa kazamin yaƙi ba tun bayan rikicin makami mai linzami tsakanin kennedy da cuba in ji biden a wani taron tara kuɗi ga kwamitin yaƙin neman zaɓen sanatocin jam'iyyar democrat a birnin new york to masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.